الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم انا نسالك باسمك العظيم على اكبر المبارك على احب اليك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واذا سرهمت به رحمت واذا استبرشت به فرشت an tu'izana min al-kufri wal faqri wal qillati wal dhillati wal illati wa kafati al-amrad wal a'rad wa sa'ir al-asqam wal alam wa nas'aluka fawatiha al-khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa badinahu wa darajatil ula ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شأسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahi rahmanir rahim <clears throat> ah, sawabu mana hajja mashiya min makkata ah, darasin mu ya ladar da aka ba wanda ya haji ƙasa ya taka ƙasa ya je wajen aikin hajji min makkata daga makka kusan can dori ƙasa aka zuwa aikin hajji a watakila duniya ba ta da haɗi sannan ba ta da tsawo ƙwarai kusa annabi adamu daga indiya ya tako ƙasa ya zo maka ya aikin hajji lokacin aikin hajji na da wahala ba irin yanzu ba da hajji yake bai da wahala hajji ya zama banza inda kana da kuɗi sai ka shiga mota ɗaya a kai ka abin nan sakwato dan nan sai ka shiga jirgi hukab ya sauka Kano ko Abuja daga nan sai ka shige a jima kaɗan ka yi sallah a zuwar da magariba sai ka ji an ce madina za mu yi sallar magariba kun ga hajji ya zama yanzu babu wahala inda dai akwai kuɗi amma dole komi kuɗinka babu da za a yi ka ji sauƙin aikin hajji shi yasa suka yi ta yi ne ƙasa saboda haka sun samu ladar da wayanda abin nan suka yi aikin hajji yanzu ba su samu ne Allah ya ba mu kariya da tsaro ne an zazana Ƙala zazana ya ce marida ibn abbas radiyallahu anhu maradan shadida abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya yi rashin lahiya maradan shadidan rashin lahiya mai tsanani fada waladahu ya kira ɗaya ne duka fa jama'ahun ya tara su wuri guda faƙada sai ya ce musu bari in gaya muku yana so ya ba su bashara ga aikin da ya kaso su ci gaba da yi ko bayan ya mutu ya ce bari in gaya muku samaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji manzo Allah yana cewa man hajja makka ta mashiyan duk wanda ya hajji daga makka mashiyan ta ƙasa hatta yarfa ila makka hatta yarji'a ila makka har ya dawo makka ƙasa kataba Allah lahu bi kulli khadawatin sab'un mi'ati hasana duk ko guda da ya Allah ya rubuta mai lada 700 kuma lada ba wai lada gudun lada guda dubu ɗari take misal hasanatil harami kamar ladan harami kun san ladan harami duk lada guda da kaji an ce ta harami to lada dubu ɗari bakwai ta to ya ce lada harami za a bashi wanda duk ya yi ya aiki hajji ƙasa daga makka duk ya ɗaga ƙafa guda ya aje za a bashi lada ɗari bakwai kuma lada harami wato dubu ɗari bakwai sau ɗari bakwai kila lahu sai aka ce mai wa mahasanatul harami me aka ce mahasanatul harami ya ya ibn abbasin kala bi kulli hasanatin mi'atu alfi hasana yace dukkan lada guda a rubuta ta lada dubu ɗari mi'atu alfi hasana lada dubu ɗari shi aka ce ma lada harami to haka ake ba duk wanda ya yi hajji ƙasa lada harami za a ba shi. kunga ya gaya ma ɗaya ne don su san wannan saboda su ma su ɗan ƙoƙarta ko da Allah zai taimaka su ko ta hiya guda ta ƙasa daga Madina zuwa Makka su kama irin wannan ladar kunga wannan duka ana magana a kan da amma yanzu ai watakila babu inda za a takawa a su ƙasa ɗaya kuma kila ko hukuma tana kare mutum ta gane ya wai yanzu a daga can makka akwai tsaro sai dai tsaron yana kame mutum a ai daga min makka ta yace min makka wato kenan daga madina zuwa makka ai shi da ma nan na yake madina yake bale muna ai ka san an daɗe da barin ta a makka ƙasa don dalilin da ya sa an kai sudan kenan har an kai wani gari da aka ce ma madina wanda ka gani yanzu su ya kamata zama shugabannin sudan su mutanen madina ai duk ba mutanen sudan ba ne duk wanda ka hita daga nan ne kasashen da namu Najeriya da kasashe na kusa da mu suna zuwa aikin hajji da yake can Madina akwai ruwa akwai hadama in sun ka tai wani ya tsaya noma da nan shikenan ya gama aikin hajji wani kuma ya samu wuri in yi noma shekara ta kewayo ya wuce in ya tai can da ya gama aikin hajji sai ya dawo nan ya zama mai gida shi yasa kun ga don mai yawan su yan ba mai yawa, yan jegana in ka je makka lokacin sudan tana zaune lahiya kaggansu sun zo aikin hajji yan sudan da yawa kana ganin su shugabanninsu in sun ka hada ƙauyukan su duk ƙauyukan gana na jega to ta halin dai tun wannan lokaci kun san tun da tun wannan lokaci kana tashi zuwa makawa ka shekara waje 20 baka kai ba a to ba ku ganin daga abin da daga indian tahowa makka wani ne wata wani littafi ya kawo labarin abin nan wata tsohuwa da ta kawo makka wajen tun tana yarinya ta hau hanya amma ko da ta kawo ko ta yi ba ta yi rairaye ta kai ta tsohuwa <laughs> rairaye ta kai ta ce mai na taho na tuho mai ina rairaye da ni ga ɗaki ne sai ya tasan tsal tana kallon ɗakin ƙaba sai ta miƙe sai ƙawawun sun garawo in buƙatar tabiya tana ganin ɗakin ba ta ce sai ta ji wani irin ƙari sai ta zabura sai ta miƙe tsaye kuma sai ta yi dawa sai amma ko da ta kawo ta yi tahiya har ta kai da rahe ta kai ta iso ta shigo garin masu to kun ga irin wannan ta yanzu ina tsaron da za a yin ta yanzu duk kasashen duniya da kace suke da ka shigo wani wuri ma sai a ci wani iri na sai a sabata kama gaba da wata kasa amma dai daga makka daga madina zuwa makka har yanzu eh, ta yi a ƙasa tana yi in an bincika don ko su ban san sirrin su wata ya ƙasa da hanyar nan hukuma na bari a kowane gari ba gani yanzu in ka to garin ga can da sadda babu gada ga in ka to garin ga kana iske abin nan jirage masu ɗaukar mutane da nan in shi sun ka to sai su aje nan sai su kai mutane can sai su aje su ma suna da jiragen da sakawansu eh suna da jiragen su can wannan hadisi rawahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya rawaito shi wa qala in sahal khabru yace ya hadisi ya tabbata ya inganta don fa inna fil qalbi min isa ibn sawad yace akwai yar damuwa game da isa ibn sawad cikin masu ruwaya hadisi warawa al-hakim warawahu al-hakim hakim ya rawaito shi wa qala sahih al-isnad hakim yace hadisi babu wata illa da aga isa ibn sawad hadisi sahihi na وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك النبي أشي إن آدم عليه السلام للي آدم عليه السلام أتى على بيت ألف آتية النبي آدم يازو داكن كعبة سو دبو ألف آتية سو دبو yana zuwa aikin hajji lam yarkab bai taba hawa abin hawa ba annabi adamu ya zo aikin hajji lamiyar yarkab qatu fihinna qatu tun radda ya katawa sau dubu yana zuwa aikin hajji bai taba hawa abin hawa ba min alhindi hindi daga Indiya ya katawa ala rijlaihi bisa kafahu ne ya katawa ya sala wato ɗakin ka ba shiga gare shi in Allah ya kai ka guda ka gani sun haka kullum in dawo shiga rai ga ɗakin ka'aba shi yasa annabi Adamu ya zo sau dubu yana takuwa da ƙafafu ne bai hau abin hawa ba saboda ladaga da kun je ibn abbas ya ce ana ba su ga wanda ya tawo ƙasa kai co da a ce akwai hanya mun ma mu shashe hawa mu gani eh, shi ne ai babu ta kenan hmm. Allah ya gafarta muna rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito wannan hadisi wa qala shi ma ibn khuzaima yace fil qalbi min qasim ibn abdurrahman shay'un akwai yar damuwa game da qasim ibn abdurrahman mai riwaya wannan hadisi na hajja annabi adam sau dubu a ƙasa to sai sawabul umrati ladar da aka ba su ga umra ko samu dama ya yi ƙoƙari ya ce umra Allah ya taimake mu mai ta zuwa umra adadi ba mu san iyaka ba na ana bi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal maza Allah ya ce in ji Abdullah bin Umar wato al-umratu ila al-umrati daga umra ta jiya zuwa umra ta yau kafaratu lima bainahuma kafara ne ga zunubin da a tsakanin su idan wato kai abin nan kai umra to in ka sake dawowa kai ta biyu duk zunubin da kai umran nan ta biyu ta goge shi wato abin nan akwai abin nan akwai abin nan hmm. wa hajjul mabrur hajj mabruri ko laysa lahu jazaa'un illa aljanna ya da sakamako sai aljanna idan Allah ya taimake mutum ya hajj mabruri shi magana a ce an karkare mai zunubi an bashi kaza an bashi kaza babu ta shi magana ce kawai aljanna shi ko ya hajj mabruri babu magana an bashi kaza an bashi kaza laysa lahu jazaa'un illa aljanna bai da sakamako shi sai aljanna a hajji mabaruri in kana gane hajjin ka mabaruri ne kamar da sun ka faɗa in Allah ya taimake ka kan rage ayyukan sabo lokacin da kai aikin hajji kuma kana yawaita sadaka ciki Allah ya taimake ka ka rage ayyukan sabo kuma kana yawaita sadaka to shine hajji mabaruri. rawahu bukhari wa muslim wata taqaddama hadisin ya gabata can na yayi bayanin abin nan wa'annan bayanai da nake muku wa anibin mas'ud radiyallahu anhu qal abdullah ibn mas'ud ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce tabi'u baina hajji wal umra ku jera tsakanin hajji da umra ku ba dauke kawa da ka dawo daga umra in ka samu dama ma. da zarar lokacin hajji yayi kuma ka kai ka jera umra ka yi ta jerawa tsakanin umra da hajji inda ya ka samu dama ita zuwa ce ai ban daɗe da dawowa ba yanzu bari in yi zamana wani ya ta in dai ka samu da za ka yi sa kowa ɗaure wandonka da kyau rata ya je kakka kai ta tayata bi ubayna hajji wal umra dan me kace haka ne ya rasulullahi ya ce fa innahuma yanfiya ne fakara abin da sa ‘yan mutum na jirawa yana zuwa hajji da umra suna kori talauci zunuba suna karkare zunubi kama yanfi alkiru kama wadda zuga zugin makera yaka kakkaɓe habasar khadija da bakin ƙarhe, ƙarhen tama wadda da ƙarhen dinari walfidda da azurfa kuna ganin in an ka kawo su ga makeri suna kai kamar a jima ya tsarkake su kamar ka taɓa kalata to haka hajji ya yaka tsarkake mai zunubi haka umra ta taka tsarkake mai zunubi saboda haka kwasa samu dama cikin ku kwana biyu duk ya ta yi wanka kwana biyu duk ya ta yi wanka haka ake ta yi har a samu abin da ake so rawahu tirmidhi wa ibn khuzaima wa ibn saboda haka a yawaita zuwa aikin hajji da umra idan an samu hadisai idan an samu dama waɗannan hadisai duka sahihai ne hadisai ne muke ta karanta muku akan wannan falalat saboda haka yi ta kokari gwargwadon dowa da aka iyawa kada a yi wasa dama ta wanda ya same ta yi unhwani da ita wanda bai samu ba ya jira lokaci ne wa karajar bai haƙi bai isanadi bai haƙi ya rawaito da isanadi ne min hadisi umar cikin hadisin umar radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce tabi'u bainal hajji wal umrati kujera tsakanin hajji da umra fa inna mutaba'ata ma bainahuma haqiqa jerawa tsakanin hajji da umra da ka ta yi hajji ka dawo kuma ka samu damar umra ka ta kuma ka koma samun damar umra ka yi ta tahiya annabi ya ce ya zida ne fil ajali suna ƙara ajali in an ɗiban ma shekara goma suna iya shi su shekara hamsin ya zida ne fil ajali suna ƙarawa ga ajali wayan fiya ne faƙara suna kore talauci da ciya wa zunuba suna wanke zunubai kama fi alkiru alhabasa kama wanda zuga zugi yake kakkabe ƙazanta ta baƙin karhi wannan hadisi da kun kaji ya kwaso kayan gada yawa haka al hadisu sahihu akhrajahu al-baihaqi wannan hadisi wato ingantacce na bai haƙi ya fitar da shiya fi sha'abi wa sahahu al-shaykh albani fi sahih al sahih albani ya sa cikin sahih al saboda haka ku yawaita tsakanin hajji da umra duk wanda ya samu dama kashi wasa a ka yi wani da damarka kana iya ɗaukar duk matakin da kaka ɗauka wanda shari'a ta halitta ma ka jera tsakanin hajji da umra gurgudun iyawarka fa inna mutaba'ata ma Ya bai zida ni fil ajali hakika jerawa tsakanin hajji da umra suna ƙarawa ga ajali in an diba ma ajalin shekara goma suna ƙarawa a mai sai shekara hamsin ko fiye da haka nan warin fiya ne faƙara kuma su kore talauci su kakkabe talauci jama'a ga tsawon rayuwa ga arziki da wadata jama'a ai daɗi ya cika ko ah, ga rayuwa mai tsawo ga kaya surba ɗaya aka yi ai a rayuwa ta yi daɗi kuma ya ce wa wazzonu ba suna kakkaɓe zunubai kuma suna taimakawa su hana maka tara zunubai da yawa tunda duk yi sau guda duk zunubin da ka yi baya an goge kun ga zunubi bai taruwa inda ana zuwa Allah ka azirta mu jerawa tsakanin hajji da umara matukar rayuwarmu وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله wato abu huraira ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam jihadul kabir wa da'if jihadi na babba da mai rauni wato alkabiru wanda ya tsuha wa da'if da wanda an mai rauni wal mar'a da wanda an mace duk waɗanga alhajju wal umratu hajji da umra jihadin sulhi Kunga ga a nan hadisi ya tabbatar da hajji jihadi na umra jihadi na shi yasa kun ka ga malaman malikiya na cewa wajen abin nan a wal mujahidi na fi sabilillah wajen innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal na alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah to wajen bi sabila kuna ganin malakiya na ce kakka ji an ce bi sabila banda mai zuwa hajji da umara ba a bashi zakka ya ce hajji ko ya ce umara don kada a hana ma malaman makaranta a miƙa mai ya ce ya daɗi ne shi yasa suka hisai suna cewa wajen wa fi sabilillah banda mai hajji da umara don shi ma jihadi na fi ya na shi ma suka ci to amma dai ba a bashi zakka ba shi na aka miƙa ba zakka ba to ala'ayyata halin dai wato hajji abin na umra da hajji jihadi ne rawahun nasa'i bai sanadin hasanin nasa'i ya roito shi da ya sanadi mai kyau wata kaddama kuma hadisin ya gabata fi hadisi amur bin abasa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amalani manzo Allah ya ce ayyuka guda biyu kuma abdul a'mali su ayyukan nan guda biyu sun yi kowane aiki lada amalani ayyuka guda biyu kuma abdul a'mali su sun ɗara kowane aiki lada illa man amila bi misali ma sai dai wanda ya aikata irin su idan kai wa'annan ayyuka biyu ka ɗara kowa lada sai dai wanda ya wa'annan ayyuka biyu kamar ka kai hajjatun hajjatun mabrura hajji mabruri au umratun mabrura ko umra mabruriya babu aikin da ya hisu. hajji da umra babu aikin da ya hisu. ka ba da kuɗinka ka ba da lokacinka kuma ka ba da jikinka don yan an can da jiki aka aiki saboda ka babu aikin da ya ɗara waɗanda wa annabi ne umar radiyallahu anhu ma anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce algazi fi sabilillah wanda ya hita jihadi saboda Allah wal hajj da wanda ya hita jihadi wal mu'tamiru da wanda ya ce umra wa fadullahi wadanga dubakin Allah na waɗanda sun sauka inda Allah baki ne ne duk wanda ya hito zuwa jihadi fi sabilillah tsakani ne da Allah bai da wata manawa sai neman ci gaba addinin Allah to baƙon Allah na wanda ya hito zai na hajji ko zai na umra in niyya sai mai kyauta bai da wata niyya ta don wani abu na daban shi dai kawai zai je ya hajji don dan lada da kuma neman taimakon Allah to wa fadullahi baƙon Allah na da ahon Allah ya kire su ba a jabu su ko sun an samu wa sa'aluhu su ko sun roƙai fa da duk abinda sun ka roƙai shi ko ya ba su kun gani Allah ya kire su kuma sun an samu shi ko ya lamance musu in sun roƙai fa da ya ba su abinda da suka roƙa ya ba su rawahu ibn majah wa ibn habban wa taqaddama hadisi abi hurairah hadisi abi hurairah ya gabata wa hadisi jabir da hadisin jabiru bi ma'ana da ma'anar wannan hadisi wannan hadisi hadisin sahihun akhrajahu wa ibnu majah wa ibn hibban wa sahu ash-shaykh al-albani bi sahih al-jami' kun gani ko sa hadisi ya gabata al-hujjaj wal umar wa hudullah alazai da yan umra bakin Allah ne alazai da yan umra bakin Allah in kana so ka zama bakon Allah kawai shirya shirya dai ka zama bakon Allah dan abin da an gare ka ka sai zuwa aka kai musu kuɗi kenan a shirya mata ya ka zama bakon Allah ba bakon mutanen jega kake ba ba na da state ba bako na Najeriya ba Allah mai bisa mai kowa da kowa bako ne kake bakon Allah ko ta yi ka kai wanda za a yi maka shirin da Allah zai maka ka zama bako ne Allah baya wasa da baki ne turbin sai kai yana mutunta su yana girmama su saboda haka kun ga wato waɗannan dai ayyuka ne waɗanda a muhimmai kwarai saboda haka a yi ƙoƙari gwargwadon wadda aka iyawa gwargwadon wadda aka iya kwasa mu dama shi yi unhwani da ita kwasa mu dama ya yi unhwani da ita alhajjaji wal umar wa fadullah wanda ya samu dama ya yi unhwani da ita kun gani ya aikin hajji duk wanda addani ya zuwa aikin hajji ya kokari ya tara kuɗi ne tun yanzu da an gama da an gama an dawo ba a daɗewa kuma sai a zuwa wanda duk bai biya ba wadda kun kasa an saba da na har watan sallah babba ana biyan kuɗin hajji ya wuce duk wanda ya san yana son ya ta aiki hajji ya yi kokari ya yi tanadi kamin a dawa ana dawowa ya ce ya kai da ko da aka rihe ya kai nashi ita umra ita ce ba a wada rihe a bayan bitafin na dai san ko ita ce an kai o musamman umra azumi ba ita ma dai na san ce an kai don umra azumi daidai take da aikin hajji umra azumi daidai take da aikin hajji saboda haka kun ga mutane na zuwanta sosai wata guda ne amma kuna ji sai guje an ce mutum miliyan goma sha kaza sun ta yi ita ma duk wanda ya samu dama ya yi ƙoƙari ya ta yi ba don wani abu ba don ka wanke zunubinka kun ga ga wanke zunubi ga wanke ya da talauci na duniya gada ta ishe kowa ta kai ma kowa ko ina wato talauci talauci shi na naru duniyawa ya dame kowa ya kai mu kowa ko ina bayan zata akwai mai son talauci yanzu cikin garin gaba mai gidanmu ma da ya roƙi talauci an ce hadisin nan bai inganta ba da mai gidanmu ya ce Allahumma a ni faƙiran wa ni faƙiran wa shirni bi zauratin fuƙara ya ce Allah shi raya shi matalauci ya kashe shi matalauci ya tada shi cikin jama'a matalauta malaman hadisi sun ce hadisin nan bai inganta ba saboda haka ina zaton ba mai son talauci kowa abin da ya kaso Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ina roƙonka tsari ka tsare ni daga kafirci da talauci kowa abin da ya kaso kenan wa alaikum assalam shi ya yi ta ga sun ce ta inganta a ba ta kare ta ta wancan hadisi da inganta ba wanga ya inganta e a kai dai tsananin wada an ka ce banne in ce wada daga an ce wancan bai inganta ba don haka aji ta tunda bai inganta ba wanga inganta don haka ɗauke ta tunda ya inganta ko shi ma waɗanda ka gani ba bai son talocin nawa a illa dai karatu na a bashi na wani mun gaishe amma ko haɗin nan bai son talauci tuwa ka son talauci kana ji kana zane cikin gidanku da kai da ƙannanka a maɗiyar ka miji ba a haɗa ma ba ka ce ka iske in naka kace kaka an kai haka a maɗiyar ka miji a ce to in an haɗa ma mi za ka yi har shi bani wuri ya haɗa ma mi za ka yi to in ba talauci ba ka sa a yaka kayan Allah tsare mu da talauci Allah ya tsare mu da talauci kuma Allah ya taimake mu ya azata mu hajjatan wa umratan mabruratan fi kulli amin kowace shekara Allah ya azata mu da umra da hajji mabrurai cikin kowace shekara kuma Allah ya taimaka mana ba mu kadai ba har da iyali har da ɗaya da zuriya duka Allah shi mana wannan taimako kuma ya taimaki sauran jama'a musulmi baki ɗaya Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne ya ƙara mana ibada ta da halasi kuma Allah ya ba mu ikon kwana ƙarshen wannan babi nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأدنا سولنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشم بنا عدونا ولا تسوى بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك يا كاسيل يا كاسيل إذام لهم ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك الإظام وباسمك الأعظم على أكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نوصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا كل هم وغم اللهم فرج عنا كل هم وغم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم بارك في اولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله نسالك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات